yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada ki sanya a sha ka basilla. Lafiya dai? Yawwa, kina duk yara da ke. Bari zan je samu miki dan farantin da za a dan dora kai sai mu dan tattauna. Yawwa. ko dai ba wannan nasiya suka bani bane menene shi ne mana ya zan ganta budu budu ba komai a ciki sai ka shi kwada <laughs> na cinye duka ba gidan gidan bare te mai hattara matasa a san irin matan ba za a aura ba auren gaggawa ba kai fa ango ne fa haka ba za ka kasa shiga da kaji ba a ce wai kana jin yunwa da safen nan to kuma ai kaji na ga ai dare dare ne ko kuma yanzu aikin ga an kwana daya kuma koshin jiya ai ba hana yin wayo ta ya za a yi in ban da ka da ni mahaukaciya ina magana kuma ka dinga cewa wasa nake yi sama ne ai muke tare da shi ya zo dama da yake lokacin da aka yi biki baya nan to shine ya zo ya ganki ba usawa ba ko sandalo ne wannan matsalar ba abin da ya shafe ni da wannan karka ba. gani gaka, ka wanke min kaya karka min jika-jika ya na gaba ka sunkuya ba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 Hausa TV 24 da Altarif TV da kuma Ali Dadi Hausa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ina yi Lafiya. Sannu. Yawa sannu. Zan ɗau jakata. da da Wai dama na wajen kika taho? Eh, nan na zo.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 sanin ne bata kama ka san ɗin ba. Yau yawa wai ya zancen mutuniyar ne ta yaya aka yi ka san mata aure ce tambayawa kai ka gani ko kuma da mijin nata suka zo tabbas ta zo da mijinta duk da dai ni ban gan shi ba amma dukkanin alamu su tabbatar da cewa matar aure ce kuma abin da zai burge ka duk wannan neman aikin da take yi duk tana fafutuka ne don ta taimaka mijinta saboda shi mijin ba shi da sana'a kuma bai karatu ba ita kuma Allah ya sa ta yi ilimi shine take so ta yi abin da taimaki wajen wannan abin ma ya karfafa na jima ya kamata lalle lalle eh, na bata kariya wai dama har yanzu ana samun irin waɗannan matan gashi ku ka gani wato wani abu ma da na ji daɗi eh, gane cewar ita so take ta rayu da mijinta ta bashi kariya. Kai ne da kanka? Ai da ka kira ni da na zo kuma waya na kunne ban ga kiran ka ba. A ba komai dama ban kira ki ba gaskiya. Na zaɓi in shigo da kaina ne saboda magana da zamu da ke tana da muhimmanci. Allah ya sa ba akan kuɗin nan bane Alhaji. Na Allah ka yi hakuri wallahi mijina ne har yanzu bai samu aiki ba. Amma insha Allah da zarin ya samu zan kuɗin Sannan ina neman wata alfarma. Dan Allah a ƙara adadin kuɗin na albashi na wanda aka ce za a rika cirewa duk wata. To gaskiyar magana akan kuɗi ne, amma kuma ba irin yadda kike tsammani ba. Na yi duba da cewa a matsayin ki na ma'aikaciyar da kika fara kuma kin ga ba amma kai ga biyan ki albashi ba. Gaji kuma kin ga kina amarya na sa ku dubu da yawa. A ce za a fara cire miki albashi a karan farko ana cire wani abu don biyan bashi zai iya ba matsala. kuma ga bayanin da kika sake ambatawa na cewa yanzu mijinki bai sami ah, irin abin yi ba to a wannan watan nake yin zakka ta dukiya da Allah ya bayar to sai na saki cikin jerin waɗanda za a ba wa zakka so da kana yi lissafin abin da kika karanta za a cire a ciki ragowar kuma sai a baki sai kuɗin ƙara sai wasu abubuwa to shi sa na ce gwara zo sami ki mai gana ni da ke saboda ba magana ce da za a ce zo kaza kaza kaza Na gode sosai Alhaji Allah ya ƙara arziki. Allah ya sa a rabu da iyaye lafiya. Na gode. Na gode sosai. Me na gode a ciki? Ita zakka haki ne na dukiya kuma shari'a ce ta da haka. Allah subhanahu ta'ala a cikin al'amura da ya wajabta mana na zahiri a shika-shikai na musulunci har da zakka a ciki. Saboda haka wajibi ne duk wanda Allah ya ba dukiya sai ya biya ta. Kuma ba na abin burgewa bane idan ka ɗauki zakka ka bayar saboda neman zaman lafiya ne. Kuma menene lissafin fa ba wani abin tashi hankali bane. sai ka ta shekara ba tare da ta samu matsala ba har ka ci riba aka ce ka kasa adadin abin da kake da shi a matsayin jari kaso arba'in ka ɗauki ɗaya ka bayar to me kuma abin damuwa ce ina godiya sosai Allah ya ƙara arziki na gode sosai Allah ya ji kan mahaifa to amin ke ma Allah ya ji kan lafiya ya Allah ya raba ku da su lafiya so saboda haka ki turo da account number ɗinki sai na tura miki raguwar adadin abin da ya ranar na fara rabon zakka don haka ma na ɗauki wani kaso na batun da bata fara aiki a ƙarƙashi na mabalanta na ma a ce ko ga wani zance ga magana amma na bata ne da sigar rance amma ka sami sani haka dalili shine kaga ita ce ta kokari take da fafutuka kada mijinta ya sakankance iji cewar tana da dama da ta iya samun kuɗi a koda yaushe ka san wasu maza sai ya cutar da ita ka ga shi ya miƙe kafa ba zai iya yin komai ba mm. wannan dalilin yasa na bata kuɗin na ce mata rance domin ta tallafi gida da sauran abubuwa idan al'amura suka warware kaga lokacin da mijinta shi kuma ya kokari ya samo da wani abu na gumin kansa idan har ya bata ta kaga fa lillahi alhamdu lokaci sai a ga mata ce dama kuɗin ta ne na zakka aka bata kyauta ko ba ka ba saboda wasu matan guri irin wannan bukace su suke samun mishkila ake samun su suke zama wata gaskiya amma fa alhaji ali ka bani mamaki kuma gaskiya ka yi ƙoƙari haka ake so wannan taimakon da kai mata ubangiji Allah ya taimaka ta gaskiya ne ta cancanci a bata ne eh, ba na abin burgewa bace haki ne na Allah ko ba hakin dukiya ne dole a fitar to eh to shikenan to yanzu bayan ita kuma fa zan yi ne <laughs> gaskiya hoton nan ya yi kyau. Sun sosai ba wata matsala. Sosai Lallai kam. Ina jin saura na kato. Eh eh shi ne. Kin ga dai sa su ma sun kyau kamar. Insha Allah ma ai ba ni da matsala da kai. Wow. Masha Allah. Sorry. Eh, Alhajin So yanzu ba ka ribin da mu. Komai yayi, na gode sosai. Ashe yana na. Kin san shi ne? Rannan na gan shi da yayana, abokin yayana ne sosai ma ranar da na zo hoto baka gansu tare ba? Abokin ki ne kawai. To me kake tunani bayan haka? Bayan abokin yaya me zai kasance? Sai kin fito bai ce komai ba. To shi ke nan. Yawa sai kin fito. kin fito sun ki doka ba? Ba da maganin ƙarshe. Hai aladen Allah. Can kun rufe nan ma. Sai a rufe mana alaji. Ba komai. Gidan ka zo wallahi. ok ah, wannan ba matsala ba ne wa alaikum wa rahmatullah ah, ok so zan yi magana ina gidan to insha Allah zan yi magana da ita na gode sosai ina lafiya lau tashi ki zauna yau gaisuwar ta musamman aka min kenan ko ba irin ta baya ba ban san waye kai a wancan lokacin ba shi yasa amma yanzu kaga ai gaisuwar ta zama ta musamman da na san wane kai to yanzu waye ne yaya aliyu <laughs> kuma ya gaya miki suna na. har hirar da kuka yi gaba ɗaya ya yi sai fillayi ya gaya mu kana tunanin ba zai faɗan ba yi ce miki mai komai ma ya faɗa ba za ki gaya mu ba a'a gaskiya zan faɗa amma bai bani izini ba ana kiran sallah zan tafi shikenan Allah ya ke hanya sai an ci jima to shige da gida na soyi ba gidan ce ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi kuma bayan nan na kuma samun kaina a cikin soyayya domin yanzu ma haka a cikin ta nake sai dai kawai ina fuskantar barazana me yasa ha baya eh, ai ka fi ƙarfin haka ka fi ƙarfin haka ba na tunanin akwai wata mace da zaka ji kana santa ita ta ji ba ta santa ba ba wannan macen. Me tabbatar miki da cewa idan na kai kuka na za a share min hawayena a duk inda na ji? Sosai ma kuwa, kai ma ka san da haka. Me ba ki ƙarfin gwiwa gaya min haka? Amma dai yaya gaskiya ya kamata in ma dai akwai ta ma ka je ka gaya mata. To shikenan, Allah wadu barki. <laughs> ba haka kika faɗa faɗa zu? <laughs> Allah ya sa mu dace. To, sai dai fa abu na gaba. In har kina so karatun da muke ya muke amfani. Dole ke ce za ki dinga zuwa ɗakina ina koya miki ba wai ni ne zan dinga zuwa ɗakin ki ina koya miki ba. Domin shi karatu mafi albarka ko kuma in ce mafi alheri zuwa ake a nemo shi duk inda yake malamanmu sun sha gaya mana cewa shi ilimi binsa ake a nemo shi ba wai shi ne yake bin mutum ba to muddin in har kina so ki samu abin da kike so cikakke dole sai dai ki dinga bina sannan kuma abu na karshe shi ne kin san je makarantar aka ce biyan kuɗi ake ko to ke ba sai kin biya ni ba domin kin biya ni da soyayyarki <laughs> so na gode sosai sakallahu kaira shukran karka damu zan dinga zuwa daga yau zan dinga zuwa har dakin ka ba sai sa ƙara zuwa gona ba saboda ai ce da riban abin da muke yi ko ga kuwa ai dole kafa guda su dinga zuwa gaskiya ne na gode to shi ke bye Inna lillahi subhanallah wa iyazu me nake shirin ji ne kunne na ku gaskiya ake gaya mu kai iyazu billahi lalle ba bai samu zama lafiya ba a cikin gidan nan ka haɗa min taraliya a cikin gida bari yanzu kwala masa kira ko me yake ya bari ya zo ya same ni Ah. Ina wuni ce. Lafiya laujaru. Ya kake ya aikin kuma? Alhamdulillah. Tashi to. Da har na ji tsoro wallahi amma da na wai ga na ganka duk tsoron suka tafi. Kuma na ganka a firgice ina za ka je ni haka? Am dama guga na siyo miki. Sabida ba na so in kin je ɗiban ruwa ki rika jira sai wani ya ɗiba sannan ya baki domin bana so kina daɗewa a wajen ɗiban ruwa. Lalle yanzu ne na tabbatar da cewa kana sona kuma lalle akwai amanar so a tsakaninmu kuma ko da ka tafi birni na san ba za ka daina tunani na ba. Ƙwarai da gaske ba zan taɓa mantawa da ke ba kamar da kika faɗa na riƙe amanar so. To, na gode. um, za ka jira ni in je in ɗebo ruwan ne in dawur maka koko a'a jaru ai ga baki ɗaya gugan ke na siyowa ki ne halak malak na siyo miki ne domin in kin je ɗiban ruwan ki rika ɗiba da guganki ba sai kin jira wani ya ɗiba ya baki ba ki ne ai na gode sosai amma ni ina jin kunyan in tafi da shi gida in ce kai ka siyo ni to kin san abin da nake so da ke to ko kin ɗibi ruwan dai ki bar shi a rijiyan kin gane kowa ya rinka zuwa yana ɗiba amma ni dai abin da nake so a tabbatar da cewa gugan gugan ki ne na gode sosai ba da na je na ɗebo ruwa to ko in zo in ɗan raka ki a'a ka bari zuwa dare sai ka zo mu hira to shikenan jaru mm-hmm, sai an jima to shikenan gara da Allah ya kawo ka sai ka zauna a zaune domin an ce shirin zaune ya fi na tsaye. Umma wai me ke faruwa a gidan nan ne? A yanzu zaka je, ga sanan munafukan Allah su gaya maka da bakinsu abin da na na kuma gani da idanuna. Umma, wai ya haka ne? Me yake shirin faɗa ne? Kai, ashe baka da hankali? Umman kake wa irin wannan tambayar? Yaya kai haƙuri don Allah. na san ba abin da ya so ya faɗa ba kenan na san ba abin da ya so ya faɗa ba kenan kawai maganan ya subuce masa ne rufe mun baki a ita ce babban algungumar yanzu ke hakkina da bakin da zaki bude kice zaki mun magana a nan gurin haka kawai mm, mm, mm, muna zaune zaman lafiya a gida an je an ɗauko mana kura da fatar akuya. Umma, ina neman izinin ki ki bani dama in tambaye su da kaina. Wai ga ka ga sunan. Zulaiha, tun ki gidan nan, al'amara sun canja ba kamar lokutan baya ba. Na yi iyakacin ƙoƙarina, na ga cewa na tallafi rayuwar magabaki ɗaya, da ni da mahaifiyata, da ɗan uwana da ke. Amma na lura da cewa al'amuran suna nema su canja zani. Ma'ana, abin da nake shirin yi, kamar zai yi wahala. Kai kuma zai du. ina ta haƙuri da kai tsawon lokuta amma na lura da cewa kamar baka ɗauki irin saitin da nake tunanin za ka ɗauka ba abin da kuma ya tabbatar min da haka ganin umma a wannan yanayin ya sa na san cewa lalle wani babban al'amari ya fara a cikin gidan nan wanda kuma dole kana daga cikin sila da ta sanya hakan take faruwa a cikin gidan da haka dole ne yanzu in yi wa tufkar nan hanci Zulaiha, tun lokacin da na ɗauko ki na taho da ke, kin ba ni labarin tarihin rayuwarki iya daidai gwargwadon abin da na ji. Kuma bayan zuwanki gidan nan, na yi tunanin umma za ta tambaye ki ki ƙara gaya mata wani abu dangane da ke, to amma sai maka jinkirta don gudun kada a tayar miki da hankali. Saboda burinmu na cewar a kyautata rayuwarki a inganta ta. ki manta da matsalar da ta same ki a ki a baya ki shimfiɗa sabuwar rayuwa amma na so ki sani duk duniya ba da kama mahaifiyata ba wani abu da nake da bukata na farin ciki a duniya sama da uwata da abin da zai taɓa mutuncinta ba zan karɓe shi ba a dalilin faranta miki idan har hankalin mahaifiyata zai tashi ba zan iya ci gaba da wannan aikin ba so da ladan da zan samu gurin kyautata miki bai kai ladan biyayya da zan yi wa mahaifiyata ba domin itacin alkur'ani Allah subhanahu wataala da kansa shi ya man umarni don haka niyya da muka ɗauka da ni da su gaba ki ina so ki ba mu labari dangane da rayuwarki wanda yake na baɗi ni, wanda mu ba mu sani ba amma kar ki manta na jima da gaya miki ba na lamantar ƙarya ki faɗi iya gaskiya ana sauraron ki ga wanda ya laminta rayuwa dinginta dariya daban lafiya dai yawwa jikina yara da ke bari dan je samu ki dan farantin da za a dan dora kai sai mu dan tattauna Rabiya, ko dai ba waɗanda siya suka bani shi ne mana? Ya zan gance budu a ka <laughs> <laughs> ba girin girin ba dai ta mai hattara matasa a san irin matan da za a aura ba auren gaggawa ba kai fa ango ne fa haka ba za ka kasa shiga da kaji ba a ce wai kana jin yunwa da safen nan to kuma ai kaji na ga ai dare dare ne ko kuma yanzu aikin ga an kwana daya kuma koshin jiya ai ba hana yunwa yau. za a yi in banda ka maida ni mahaukaciya ina magana kuma ka dinga cewa wasa nake yi sama ne ai muke tare da shi ya zo dama dai yake lokacin da aka yi biki baya nan to shine ya zo ya ganki ba usama ba ko sandalo ne wannan matsalar ba abin da ya shafe ni da wannan karka ba. gani gaka ka wanke min kaya karka min jika-jika ya na gaba ka sunkuya ba kai da kake da aure me ya haɗa ka da wanke wata rigar bacci kuma a nuna nan gidan malam mun taɓa sa shi wanki